Ƙaramin ministan fetur a Najeriya Dr. Ibe Kachuku wanda ya ce yanzu lokaci bai ba da za a yi batun sayar da matatuman fetur ɗin ga 'yan kasuwa, amma ya ce za a sanya ɓangarori masu zaman kansu wurin gyaggyara da kuma gudanar da matatun fetur ɗin. Mu kawo abokan haɗaka da za su zuba jari na kuɗi wurin gyaggyara matatun fetur ɗin da kuma gudanar da su. Har sai an gyara su tsaf sannan zan je in zauna da shugaban ƙasa. Mu ga ko ya dace a yi batun sayar da su, amma dai har yanzu ba mu samu amincewar shugaban ƙasa na a sayar da su ba, don haka ban ce za a sayar da matatun fetur ɗin ba. Amma tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dambo ya ce a yi taka tsantsan. Wato sha'anin mai yana da wuya tun ma ba a yanzu kaga da waɗansu suka yi ɗan tsiya suka yi tawaye sun wahalar da ƙasan baki ɗaya. Muddin ƙasa mu irin ta Najeriya ka fitar da hidiman manka baki ɗaya ga waɗansu masu son kuɗi masu hidima masu kuma ƙwari. To gwamnatin ma baki ɗaya suna iya durkusar da ita na fi so in tabbatar a tabbatar cewa su inda dadi su zo su su kawo nasu refineries ba sai su kafa nasu matatun man ko kuma a samu waɗansu waɗanda za su shigo a haɗa su su yi gwamnati tana da inda za ta dafa ko da tsiya zai tashi su zo kasan 'yan Najeriya sai su zo su ce to a lallata abin tunda suna ciki a rikirkita abin yadda ke za a mai da shi banza su zo su saya a banza. Amma mataimakin shugaban 'yan kasuwan fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ce suna mara balale da wannan mataki. gaskiya kuduri ne mai kyau idan aka jawo 'yan kasuwa wato 'yan Najeriya kenan sai su zo su sa jarin su a cikin waɗannan refinery domin a tabbatar da cewa wannan refinery yana aiki kamar yadda ya kamata. Tuni dai 'yan boko a ƙasar ke dar da wannan tsari don kada 'yan kasuwar su ke tatsar talaka ta hanyar sanya farashin da suka ga dama. Abubakar Mai Gandi ya ce ba wani damuwa. Wato ba yadda za a yi talaka sai mai da tsada tunda mai din da bai da tsada. Saboda haka idan aka jawo 'yan kasuwa aka sa a ciki talaka ma zai zai samu sauƙi sosai domin shi ɗan kasuwa idan ya zo ya sa jarin shi zai yi ƙoƙari na ya ga cewa ya za a yi a samu ingantattun kaya ana sayar da su to kuma idan kayan wadata to dole ne al'umma su samu sauƙin kayan. Abubakar Mai Gandi mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar fetur a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.